muhimmancinta wannan haiki da aka ɗora waɗannan malamai nauyinsa babban alkhairi ne wanda kusan kamin wannan lokaci ba a samu irin wannan ba muna fata allah shi ƙara mana wannan baiwa malam nasiru hamza na malam nasiru hamza gashi nan dai baya cikin waɗanda suka shekaru da yawa yana cikin matasa za a ce domin duk wanda bai wuce shekara hamsin ba ai ana sa shi cikin matasa kuma abin da allah ya ba shi na ilimi gaskiya sai dai mu gode ma allah malam Nasiru hamza allah ya baka nasara cikin wannan aiki mu da muka halarto don mu saurara ya allah ka sa mu ji mu yi aiki domin shi ne amfanin ilimi mal ilmu illa al'amalu bihi ba abin da ake kira ilimi sai abin da aka yi aiki da shi don haka Allah ka ba ku ilimi mai albarka ka jagorance mu cikin wannan aiki bayan kuma mun tashi ya Allah inda don muka je ka samu ba da wannan aiki daidai cikin nasara ka dawo da mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الأمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، ما لمينا da iyayena da yannina da Eh, abokan karatu assalamu alaikum warahmatullah eh, ina duba ko ta ina na ga akwai malamai yawarin da ke sun karanta da mu da yawa eh, da kuma iyaye sai ga malam ya zafa da waɗansu kalamai masu nauyi sai yana sa wato makarkata a jikina na sai yana sa makarkata a jikina wa kul wa billahi Da takarda kamar yadda su ofishin wato ma'aikatar kula da addini tabbacin eh, da suka bari shine tafsirin ma'akur akan tsarin salafus salih tafsirin ma'akur akan tsarin salafus salih shi ne sai na dan tarjama wannan bayanin nasu tarjama mai tsanci tarjama farra na ce ƙaunar kalaf al-mautu fi tafsirin salaf al-ma'qub wato qawlul khalaf zancen waɗanda suka biyo bayan salaf kenan aka ce a salaf waɗanda suka biyo ba su ne salaf to bayanan da suka yi a rubuce mansur daga nasar daidul manzo wato a cikin tafsirin salaf al-ma'atur a tafsirin al daga cikin sunayen da ake mashi akwai eh, tafsirin ma'atur ana cewa tafsirin ma'atur ana cewa eh, a tafsir bil ma'qul eh, kuma kamar yadda na taba faɗa a bara wannan ba taro ba ne na ɗaukan karatu domin malamai ne aka tara bature ya yi irin wannan taro suna symposium symposium kuma wato waɗanda suke ƙwararru a wani fanni su ne za su tattara domin su tattauna akan matsaloli ba wanda za ka zo nan ka ce za ka kwa mai alifin babu da sauransu la za ka wata nuna zikira wanda yake jama'a za su ba da gudunmawa a kai muna fata allah maɗaukin sarki ya samu dace ah, kafin shiga na ɗibo bayanin wani malami a shafi na biyu ah, wanda yake shine a shek musa'id abbayyar wanda ya ce ba da an ta shakkala tafsirin salaf wata haddada fi tabaqatihi salat bayan yanzuwa ko da tsaruwan tafsiri na magabata salaf magabata da kuma wato iyakoki na ɗabakokinsa ma'ana steps wanda yake guda uku sahabbai tabi'ina da tabi'u tabi'in kama ba zahirun min kolin mutayeni kamar yadda yake abu ne wanda yake ne ga abin da su waɗanda suka wato samu fahimta fi kitabar da ilimin tafsir ta hanyar rubuta ilimin tafsiri suka tattaro min ulama ya ahli sunna daga malaman ahli sunna allazina atamadu naqala aw tarjih malaman ahli sunna ba su yadda a bada bayani da ka sai dai abin da aka shirato kuma su waɗannan abubuwan da aka shirato sai a auna su a ga wani ne fi inganci ah, daga cikin waɗanda suka ruwaito wani ne ya fi dacewa a karbi zancen shi wannan kuma tsari na ahlus sunna tsara tafsirin ma'asura ne salam manzara to kenan shi tafsirin ma'asura ya zama wani manzari wani tushe wani jigo da jibin rujuwar ilaihi wanda yake dole ne a koma mai eh, duk ainihin rikice-rikice da ake samu da matsaloli da ake samu shi na rashin bin magabata amma aka ce za a bi yadda magabata suka tafi da tsarin su eh, to za a samu saukin rikice-rikice Allah ya kare wal i'timadu alaihi kuma ya zama wajibi wato a dogara da ainihin tafsir bil ma'qul wa hadha zahirul la mushkila tafi. wannan al'amari ne wanda yake babu mushkila babu mai jayayya akan cewa wajibi ne a yi amfani da tafsir bil ma'qul kuma a dogara da shi zama inda tambayar take wanda oh, yake insha Allah a cikin takarda za mu ji ansa hal ya'ni uh, wasfuhu bi annahu ma'thur wa annahu lam yaqa fi tafsir bil ra'y akhir ah, tafsir bil ma'thur to a cikin tafsir bil ma'ruf uh, za a iya samun tafsir bil ra'y ko za a iya samu ba to insha Allah za mu ji ansa a ciki farko baccin gabatarwa wanda yake ba lokacin da za a cinta an bi da shi ko kuma duk malamai ne kuwa san abin da ake nufi da wannan wuri Allah ya saka mana da kai sai bayani akan abin da ya shafi tafsir ah, wato daga mazarin ah, fassara shi da sin wazanin fa'ala wato wanda shine muzaifu fasara ah, fasara wanda ba mu za a kenan daga fa'ala nan babi nasara wa baraba هذا cewa أتوا kana كان cewa بربا المصدر rubuci شيء الفصل mazarin سكينة دوشة كلمة لنا آه dukkan su fi'ilai ne mu'tadai ne ba lazumai bane da fasara da fasara kowane daga cikin su ne mota jirgin yake na yin ƙetarawa wato zuwa ga wata kalma don haka fassara in fulisa da wanda aka ce fassara dinnan nan ba wai na wannan ta'adiyya din bane ga ƙa'ida na masu sharhu sai ce wa kulfa fi fi'ilihi to wannan fi'ilin malaman luga sun yi sabani eh, shin fasara ne ko kuwa a makaluyin safara ne a wurin ɓangaren kalbuwa ibdal duk da al'amarin yake ayyakan al'amur ma'anar lugawi لها يدل على الإبانة والكشف والوضوء والظهور وكشف ma'ana ta لغة wato literal meaning uh, kowane kalma a larabci za a ce ga literal meaning sannan ga technical meaning literal meaning wato ma'anar mutabadir wanda za a fara zai fado a zuciyarka da zarar an faɗi wannan kalma amma aka ce technical meaning ma'ana ta istilahi ta waɗanda suke a wannan fanni su ne za su bayyana abin da suke nufi da ita uh, shi yasa a turance na ba da waɗannan ma'anoni na loga ana cewa exegesis ana cewa illustration instead of making becoming clearer or becoming clearer by giving details who shedding light upon or a process of explaining or description or action or process of expressing or bringing into view wannan command non jaron kenan a turanci of the bar on verb uncover uncover kashfin mugata now to say, sai bari mu je wurin islami amma bil islami faƙar ta'addadat ibarat ulama wato bayanai na malamai sun bambanta ma'ana suna da yawa wa talafat fi ta'rifihi wa tahdidi kuma sannan sun yi sabani wurin bayyana ma'anan eh, wato eh, tafsir bil tafsir karakan bayan mutawwilin wa muqassir wani ya tsawaita wani kuma ya takaita ma'anar gaba daya na yace wa mufassirin wa mujiz sannan akwai wanda ya rarrabe daki daki akwai kuma wanda yake shi ya takaita mina tafsirin shan bin ashur ashur bin ashur babban malami wanda ya yi babban tafsiri wanda ake cewa a tahrir wa tanwir tafsiri ne mai kyau kuma eh, ya zo da ma'anar shi ke huwa ismun lil'in wato shi suna ne na ilimi domin akwai sabani tsakanin malamai cewa shi tafsir ilimi ne ko fanni ne sai ce a wani nau'i ne na ilimi Ya ce albahisu an bayani ma'anin alfazil qur'an wanda yake bincike akan ma'anonin lafazin alqur'ani wa ma yustafaru minha biktisarin aw tawassu'in da kuma fa'idojin da za a rika ciratowa daga alqur'ani wato ko ta hanyar takaitawa ko kuma ta hanyar yalwatawa na sha'atul wa fi tafsir yaushe aka fara tafsiri kenan nishal wazo fi tafsir ma nashati eh, nashati fil hadisi. kamar lokaci ɗaya aka fara kowar ilimin tafsiri da kuma ilimin hadisi kamar kusan lokaci ɗaya ne li'annahuma kana awwal al-amr mazina a farkon al'amari da tafsiri da hadisi kamar suna cakuɗe ne suna haɗe la yastaqillu ahaduhuma an al-akhar ba bambanta ko ba a rarrabe ɗaya akan ɗayan ba yace fakama نجد في الحديث الصحيح والحسن والضعيف kamar yadda yake idan muka zo wurin bincike a cikin hadisi akwai ingantacce akwai mai kyau akwai mai rauni wa fi riwayatin man huwa mawthuqun bihi wa man huwa mashkukun fi ma aka zo wurin riwaya akwai wani wanda yake da zara an faɗi za a amince mashi saboda malamai sun addala shi akwai kuma waɗanda yake ana shakku a cikin ruwaya da yau Eh, wa man urifa bil wadi akwai kuma wanda yake son kwari wani tsora hadisi na ƙarya to najid misal zalika fi ma ruwaya min at-tafsir haka a cikin ruwayoyi na tafsiri ma akwai irin wannan mana akwai ingantaccen tafsiri akwai mai kyau sana akwai mai rauni akwai kuma wani tafsiri wanda yake na ƙarya ne eh, daga cikin bambanci ma tafsir da hadith a wurin tafsir ana samun isra'iliya eh, wannan Eh, kaga an samu ƙari kenan to wa man eh, ruya min al ko kuma wa man rawa minan al ne haka nan kuma wanda suka ruwaito din abin da suka ruwaito can shine muke magana a wannan kuma shi wanda ya ruwaito za a samu wanda yake mai inganci za a samu hasan za a samu ra'i da sauransu wa kana mabda'u zuhur al-wada'i bi sanad 40 min al-hijra an fara ne ma'ana dora ilimin tafsir a matsayin ilimi mustaƙili mai zaman kansa a shekara ta 41 bayan hijira ina talafar musulmi na siyasiyyar lokacin da aka fara samun bambance-bambance na siyasa domin wasu bambance-bambance na siyasa shine ya shafi aƙidin wasu kuma wannan ina ganin bai rasa nasaba da aƙida da aka karantar da mu game da ita yanzu akwai abin da ya shafi siyasa domin su sun yi rankazawa akan siyasa a shiga musulunci muna da tauhidi su kuma a shiga shigan musulunci suka dora imama eh, jagoranci to wannan bambance bambance yana daga cikin abin da yasa aka dora ilimin tafsir wa tafarraqu sai suka rarrabe illa shi'atin wa qawarija wa jamhur Ya ce wannan shi'a wannan hawarija wannan kuma jumhur wa wujida min ahal bid'a wal hawa? aka samu daga cikin ma abuta mabiya bid'o'i da kuma son rai man rawa juli bid'ihim waɗanda suke suna yada rawaju suna yada wato bidowoyinsu wata hasabu li ahawaihim kuma suna wato ta'assubanci da ainihin son ransu Wadda tsalle fil islam mun tabaddana al kufur wa tahabba al islam sai aka samu wasu sun shigo musulunci waɗanda suka shigo dinnan kuma sun koyi kafirci sannan kuma sun lullube wato da ainihin musulunci da bi qasdil da domin so su mafirci Ah, daga wannan wata dalila ahalihi da kuma fadda wato wadanda suka musulmai wa ba umma wa abu min riwayatin batila suka dora abubuwan da suka dora na daga ruwayoyi na ƙarya yaslu biha ila agradihim sayya'a domin su kai ga wato manufofin su munana wa raghabatihim habisa, da kuma wato abubuwan da suke kwaɗayi masu muni daga wannan lokaci ne sai malamai na wancan lokaci salaf suka ga cewa to ya kamata a tsora ilimin tafsiri domin ya zama rahama gare mu da zamu biyo baya kaga da ba a tsora ba da mun shiga matsala irin halin da ake cikin yanzu Allah ya saka mu magabata da alkhairi alfarko bayan tafsir wa ta'wil wannan sun yi kama da juna a tafsir a sai a ta'wil in ka duba wani eh, littafin tafsiri za ka ce wa ta'wilu hadhihi al-aya to shin da tafsir da ta'wil ɗaya suke ko suna da bambanci ibn faris masanin loga a cikin littafinsa manjidin maqayisul loga ya ce ma'ani al'ibarat allati yu'abbaru biha an al-ashiya ma'anonin abubuwan da ake son a bayyana ma'anoninsu ya ce tarjiu ila salasa duka suna komawa ga asali uku ne al-ma'na wa tafsir wa ta'wil sai a ce meye ma'anan wannan ko meye fassarar wannan ko tawilin wannan Wani hiya wa talafat to duk da yake suna da bambanci wata eh, ibn faris yana da ra'ayin cewa ma'ana daban tafsiri daban tawili daban amma dai wal maqasid mutaqariba manufofinsu suna kusa da juna ba mai ma'ana idan aka ce ma'ana ba huwa al-qasd wal murad abinda ake dubi wa ma tafsir lugatan tafsir kuma a luga yace fa huwa al-izhar wal kashf a bayyana da abu a fili wa bil islah an aka zo a wurin islah yace huwa ilmu nuzulil aya wato ilimi na saukar aya wannan aya ta sauka a wuri kaza ko a lokaci kaza to an fara tafsiri kenan wa suratiha ko wa suratiha ko kuma a cikin sura kaza take yace wal isharatu dala ko kuma annazila fiha da kuma isharori waɗanda suka fuka a cikin wannan aya kuma tartibin makiyya hawa madaniya a ce wannan daga makiyya ne ko madaniya wa mahkama hawa ha a ce wannan muhkami ne wannan kuma mutashabi ne a ce wannan nasar ne a ce wannan mansub ne a ce wannan khas ne a ce wannan am ne a ce wannan mutlak ne a ce wannan muqayyad ne a ce wannan mujmal wannan mufassar to wannan an shiga tafsiri kenan kaga ya yi ma'ana fadi yawa bangaren tafsiri ya yi ma'ana fadi kamar da yake ya ta awili ba ne eh, ya ce da a san haram kuma a san halal a san wa wato narko da ke ciki wawa'i ana cewa narko ko wa yawa ko kuma a san kuma muna cewa kyace eh, wa'i da afuwan wa'i suna cewa abin da narko a gabas nan kuma arewa ana cewa ce duk dai ma'anar su kenan to a san cewa wannan aya Eh, wa'ad alƙawari ne ko kuma aikace ne ko narko a samu wannan umarni ne wannan hani ne a ce ta fuskar abubuwa ne da yawa ya ce wa ibaraha a samu abubuwan da ake la'akari da su a cikin wannan aya ha da kuma wato misalan da suke bayarwa wannan shi ne tafsir amma ta'wil wa huwa sarfu aya ila ma tahsiluhu min maani aya gabaki daya gurdun kullum ta za a dauke ta a ce ga abin da take nufi wannan tawili kenan shi tafsir yana bin kwanta hilla amma eh, tawil yana ɗauka a dunkule to kaga shi tawil wani bangare ne eh wato khas a cikin wani bangare na tafsiri shi za cewa tafsiru a ammu min tawil eh, wato ya yi gamewa ya zama general term tafsiru ya zama general term kenan wa asar wa aktaru istimalihi bil alfaz kuma an yi amfani da shi a lafuzza don ka hanka wani ya ce tawil to an ce tafsiru so dubu وأكثر استعمال التعويل في المعاني shi kuma tawili an ta amfani da shi a cikin ma'anoni kamar ka ce tawilin ru'ya akwai littafi tawilin ru'ya misali wa kasaratu ma yusta'mal fil kutub ilahiyya kuma an amfani da shi ga da Allah ya saukar kutubul ilahiyya ko ka kutubul samawiyya amma shi tafsir ana amfani da shi wato a ainihin kutubul ilahiya ana amfani da shi a ce fassarar wannan hadisi ko wata kalma ta luga ma ana yi cewa ga fassarar ta kaza don haka wa tafsir aktalu ma yi yusta'mal fi ma'ani mufradat al-alfaz wato an fi amfani da shi ga wurin mufradat ɗaya ɗaya ko kalmomi nan, kamar a ce ba da vocabulary kenan ahmedu ina bi tafsir muhimmancin tafsiri ga rayuwar musulmi shi amma ahmedu ina bi tafsir فلتوضيحه معاني كلام الله عز وجل yana bayyana maganar Allah kaga shi yasa da za a tambaye ni wa duk cikin bangarori na ilimi wani bangare yake waya zan ce tafsir saboda lokacin da yake tafsir kana nuna cewa ne nan abinda Allah ke nufi kenan wannan magana tana da sauki abinda kake bayyana ma mabiyanka abinda Allah yake nufi nan kai kamar misali kai karatu ka gano abinda Allah ke nufi za ka gama jama'a to kaga wanda bai da ahaliya bai kamata ya tafsir ba kuma tarjama ba tafsiri ba ne mutum zai samu tarjama ma'anoni na alkur'ani shi nan sai rika dubawa in ya duba shi kenan zai zo shi ce shi ma yana tafsiri tarjama daban tafsiri daban amma ahmiyatul yana bin tafsir wato saboda yana bayanin maganar Allah azza wa jalla wa ishtimalihi ala nata'ij at-tadabbur al-aya kuma ya kunshi wato nata'ij natijoji kamar result na lura da ayoyi Allah madaukakin sarki na cewa wala qad yassarna alqur'ana qurana fa hal min mudakkir mahal shayr fa hal min mudakkir to kaga at ko at-tadhakkur anan shine tafsiya ko shi tafsir Allah madaukakin sarki ya ce fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'i ina ce fa atnadar atnadar wa kaga karanta shi tilawa shi ba ta isa sai an haɗa da ma'anoni Allah wanda kin sarki ya faɗa a cikin wanda ake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun tace liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab liyadabbaru a tadabbur kaga tafsir ya shiga kenan sai an fassara za a samu ma'ana وروى البخاري في سيئة عن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي خيركم من تعلم القرآن وعلمه kaga kamar bangaren wannan tafsir kenan shine mafi alkhairi ka karanta alkur'ani kuma ka karanta da shi sannan kuma musulmi ya rawaito a cikin ingantaccen hadisin sa daga amr bin wasila eh, an nafi bin abdul ya hadu da wato umar a asfan eh, wato lokacin da ya hadu da shi eh, shi umar ya sa aminu ala makka wato ya sa shi ne gwamna a makka wannan lokacin shi ne gwamnan makka kamar ya hadu da shugaban kasa shugaban kasa ko khalifa wannan ya wuce ƙasa a wannan lokacin ah, yana son ya ji bayanin abubuwan da ke faruwa a can to ƙala sai ce man ista'malta ala ahlil wadi waye ka dora jagorancin wadi kamar wani bale haka to ƙala sai ce ibn abza ah, wani mutum ne da ake ce ma ibn abza sai ce wa man ibn abza waye ibn abza kuma ƙala sai ce maulan min mawalina ya daga cikin yantattun bayan mu Allah sai ce fasta lafta alaihim maula yanzu ka rasa wanda za ka jagoranta musu sai yantaccen ba sai na umar yana inkarin yantaccen bawa ne saboda su larabawa kamar an muzanta su a ga shi yasa a cikin ne cewa lauka na abdan habashiyan saboda iya kan muzanta a an kawo wani bawa ya zama shi ne ke jagorancin su ya san yana da wahala su ne. sai na umar yana ka jagorantar musu da wannan eh, eh, maula na'am to shi ne sai shi ibn abu zai ce innahu qari'un kitabin kitabillahi makaranci ne a bangaren alqur'ani azza wa jalla wa innahu alimun bil fara'id sannan kuma ga ilimi na sanin gado al sai sai na aure ce amma ina inna nabiyyakum qad qala inna allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u a akharin yawa wannan littafi yana ɗauka waɗansu jama'a yana ɗaukaka darajar su su ba buƙatar ko ƙabilarka, ko yarenka ko da wani bangare na duniya su ɗanɗe Allah da kin sarki baka Tana alƙur'ani to daraja ta ɗaukaka ah, wasu kuma ana ƙasƙantar da su a dalilin alƙur'ani saboda me sun karanta ba su yi amfani da shi ba yawa wanda ya karanta ya amfani da shi in ya tsaya aiki da shi sai ya ci gari yawa wanda kuma ya tsaya ya karkatar da ma'anar shi bai aiki da shi ba sai ya ƙasƙanta ya koma daji ana farar da shi kawai da ake farar da zomo misali yan boko haram kaga ba ƴaƴa kaskanci a ce mutum ya koma cikin dokar daji yana kwana a cikin rami kuma ga qur'ani ai suna da shi ko yawa saboda me ba su bi shi a hanyar da aka ce a bi shi ba na to kaga eh, wannan an ɗaukaka darajar shi saboda alqur'ani a cikin sai muslim kowa akwai hadisin abi malik al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace at-tahuru shatrul iman a ƙarshen hadisin sai ce wal qur'anu hujjatun laka aw ta ga duk saboda muhimmancin alqur'ani wa khairu ma yufassaru bihi alqur'an alqur'an mabibincin fasara da za a yi ma alqur'ani duk wanda kai a fassara shi da alqur'ani ba za mu zo mu ga ma'anar ta fasara alqur'ani da alqur'ani thumma sunnatur rasul sannan sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi kenan kuma salam sannan wato magana ta magabata eh, min as-sahaba wa tabi'in bi ihsan na daga sahabai da waɗanda suka biyo su da kyautawa a haƙul kutubi fi zalika tafsirul imam muhammad bin jarir al-tabari ana tafsirul tabari kamar shi imami ne ana magana tafsiri domin shi ya fara ɗora littafi irin wannan tsari sauran jama'a suka biyo baya Allah ya saka mai da alkhairi akwai kuma tafsir Isma'il bin kasir ta goda lokaci bai wa dama mun kai inda zamu kai ba an ji tafsir bil ma'thura an samu misalai guda biyu ga na eh, ibn jarir tabari eh, daga kuma na ibn kafir addima shiku na eh okay a cikin ko eh, na na na imam al-bagawi ba tafsirul hasin na imamul al-bagawi yawa duka suna daga ciki sannan akwai tafsir na babban malami muhammadu al-amin shankidi shi shankidi baya daga cikin salaf amma da ya zo bi eh, abin ga ya ce adwa'ul bayan bi tawilul qur'an bil qur'an to idan Allah ma ya samu wannan tafsiri to zai zai burge in yana bukatar burgewa kuma zai karanta in yana bukatar ya karanta saboda yadda yake hada ayoyi waɗanda yake masu kama da juna eh? na zika ma ana gyara ko to a samun tafsir kashe-kashen ko rabe-raben tafsiri akwai yadda suke karkasa tafsiri ya bambanta daga wani zuwa wani akwai waɗanda sukan ah, ɗauka wato banci an ce tafsirin bil ma'zur sai a ce tafsirin bil ra'ayi sannan a ce tafsirin al mawdu'i sannan akwai tafsir al ilmi da sauransu amma dai eh, babban karkasawar da za a yi ma duk waɗancan ɓangarorin wanda yake za su shiga karkashi hasbunallah wato shine eh, tafsir بالمعذور da tafsir birra'i tafsir ma'azur shi ne tafsirin kamar yadda suka fassara magabata don an ce sauran minti shida wato kamar yadda suka fassara a fassara alkur'ani da alkur'ani ko a fassara alkur'ani da sunna ko a fassara da bayanin sahabbai ko a fassara daga maganan wato tabi'ai wannan shine suka ɗauka tafsir bil ma'thur da ra'ayi kuma suka ɗauka kamar fassarar da za a yi wato ta hanyar mutum ya dogara da ƙwarewar da yake da ita ya dogara da ƙwarewar da yake da ita wurin sanin alƙur'ani da sanin hadisai da sanin bayanai na sahabbai da tabi'ina to idan wata matsala ta zo shikenan sai ce to yana ganin wannan matsala ga fassarar ta kaza aka ce shine tafsir bin ra'ayi shi akwai saɓani a tsakanin shi akwai wasu yi kwandemin ɗin shi gaba ɗaya suka ce ba wani tafsir da ra'ayi saboda an ce wanda biyu fassara alkur'ani da ra'ayi to ya tattali wurin zaman shi a gidan wuta to amma malamai su ba ne suka ce ba irin wannan ra'ayi da ake ba ra'ayin da ake nufi shi ne wanda yake mutum bai da wata madogara shi bai da kwarewa sai dai kawai yana ganin wannan a ta yi kama da kaza a fasarar shi ne ra'ayi kamar misali wanda ya zo ce wa karna fi ta kunna sai ce sai muka ji karna karna ashe ta ba suka kunna ta ce walan tabar raja sai suka marmaje tabar rajar jahiliya da kula marmaje a irin na malaman farko da yawan karnar sai suka ji karnar arziki ku yi tukuna ashe ta ba suka kunna yana son ya yi amfani da wannan aya nuna cewa ta ba haramun ne ni karan kaina na goni a wani kawai yana tafiyar ya ce wa ma eh, ja'alar ru'iyar lati a raina ga hago illa fitna talin nasi wa shajara talmal ulat fil qur'an yace wannan shajarar da mal'una fi qur'an ta bace ake nufi to kaga wannan shine ra'ayin da ake cewa wanda duk ya fassara da ra'ayi to ya tattalli mazoninsa a gidan wuta amma akwai wanda yake yana da ahaliya ne fassara da ra'ayi sannan a wurin shi tafsir bil akwai wato munakasha akan hakikanin abin da ake yi da tafsir bil don akwai malaman da suka tafi cewa shi ne tafsirin alkur'ani da alkur'ani bai wuce bai a sa cikin tafsirin ma so me yasa aje alkur'ani ba asar bane la'anna al-asara muradifun lil hadith saboda haka daga bakin nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda za a yi ce mai bil ma'thur amma tafsirul qur'ani bil qur'an wannan sai a ce tafsirul ilahi sannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wata aya wanda yake ba da qur'ani ya fassara ta sai a ce tafsirun nabawi wanda kuma sahabi ne ya fasara aya wanda yake babu irin wannan fasara a cikin alkur'ani ko hadisi sai a ce tafsiru sahaba ko tafsiru sahabi wani kaza dan kuma tabi ne a ce tabi saboda idan ka ce ka keɓe waɗannan guda hudu ka ce su ne tafsirin bil ma'qul misali ka ce tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani bil sunna tafsirin qur'ani eh, bi aqwal sahaba ko kuma bi aqwalit tabi'in ka kebe to kowani eh, wato eh, ta'arifi duk wani ta'arifi da za a bayar a ka'ida na mantik to dole a samu wato ya kasance jami sannan kuma ya zama mani an aka ce jami ya shahi dukkan bangarorin wani abin da ake so a fasara in aka ce mani ya hana wani abu mai kama da shi ya shigo a ciki da zaran ka faɗi an san cewa eh, wannan abin ake nufi to shi wannan bai zama jami'a ba saboda me eh, in an ce tafsirul qur'ani bil qur'an wato yana cikin ma'azu shi qur'ani ba asar bane to sannan kuma bai zama wani ba saboda me ai an an ce aka tsayar tsaya ga tabi'ina ai akwai atba'ut tabi'in duk littattafan da ake cewa na tafsirin bil ma'azu gaba daya za a ga suna ɗauko bayanai na tabi'ut tabi'ina suna sawa a ciki sun ɗauko bayanai na tabi'ut tabi'ina sun sa a ciki to kuma can an ce an tsaya ga tabi'ai kawai ba kai ga taro tabi'i na ba Ta wannan bai zama bai hana wani ya shiga a ciki ba kenan tunda ana ɗaukar na asibawa tabi'i to suka ce wannan ta'arifin bai yi ba to amma a takaice amsar da aka bayar cewa ta'arifin yayi saboda aka ce ma'afu an ɗauka ne da min haythul loga abinda aka wato cirato ma'afu su waɗanda za su biyo baya a ce ga tafsirin magabata da suka tafi a kai ba wai ana nufin azar wancan muradifu lil hadis ba domin wancan tawi ya karkata ya amfani da matsala na uh, wato azar a wurin malaman hadisi ya amfani da wannan to shine sai ya kora wannan abubuwa amma aka ce azar allugawi to ya shafi duk wani abun da yake ya zama ancient ma'ana abun da yake an zo kun zo kun tarar da shi ina fata an fahimci bayanin ko a sauran bayanai za a duba eh, kuma a yi nazari idan akwai gyare-gyare kuma sai a tuntuɓe mu insha Allah za mu yi kokari mu gyara ina ga dogaro lokacin dama ba san ko yana da alawa bane ya zo ya tsaya gaba na to zan takaita abin da na faɗa alawar da ke ba mu ladan shi ladan sauraro kuskuren da muka yi kuma Allah ya bi mana iktirahat da na dai eh, shine muna kira ga ita gwamnati ta jihar Niger malam nan da ya bayani da littafin tsada daga cikin abin da gwamnati za ta yi tallafa sadakatul jariya a rika su malaman tafsiri din nan a samun musu tafsirai musamman akwai yan zamani a samun masu laptop a raba musu kamar misali yanzu a irin wannan samina gaba a ce kowa ya tashi da dan laptop din shi saboda mai a zuwa mai shamila duk bayanai sai zai samu a ciki sannan na biyu muna kira wa gwamnatin jihar Niger a yi eh, electronic library ko eh, maktaba electroniya a duk abin gajiyar political zones din nan ko kuma menene ne zon a a yi babban labarai wanda za a tara littattafai na addinin musulunci inda malamai za su rinka zuwa suna nazari kuma suna aron littattafai domin da dama wani za a ga littafin da yake da shi ya fi shekara talatin ya riga abin nan to kuma bai san hanyar da zai kai ga wani ba ana ta masara ba ta littafi ake ba Za ka gwamnati ta duba a wurin wannan sannan kuma su kira na su masu tafsir mutum abin da kan ka sani duniya na canja akwai ta'adiyat akwai challenges akwai kalubale kada ka ce za ka dogara ga abin da kake da shi ana samun abubuwa suna ƙara zuwa ana ƙara samun kalubale to aikin mutum ya basha sha mai kai don kada a gane ba nashi ne ko ya kamata tun da ke Allah ya dora ka a wannan bangare na malanta to kullum kuma ka zama a cikin bincike sannan na biyu wanda yake akan zan dakata idan ya kasance kana tafsir to bai kamata a ce kai za ka taƙaita ga wurin waɗanda kake saurara ba tun da ke kazan malami za ka yi tafsir to tafsiri na kowa in ma kirista ke tafsiri ya kamata ka saurare shi saboda za ka sai da za ka bashi ansa balle a ce shi a balle a ce wani daban na aka zo duk tafsirar da ake sa na ya kamata ka rika sauraron kowane daga ciki ni kowane yana saurare amma an ce khudh ma safa wa da'a ma kadur abin da yake tatacce sai ka diba kana ya samu hikima daga kowa zalikul mu'min abin da yake ya gurbata, sai ga watsa da shi muna fata Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa qul ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi